An fito da Kannywood Box Office domin hawa turbar da duniya ke bi wajen nuna fina-finai a gidajen kallo na sinima kafin lokacin da za su fito kasuwa in ji wani jigo a masana'antar ta Kannywood wato Malam Hafizu Bello. kan haka ne shirin namu na nishadi zai mai da hankali a wannan mako. To madalla. Yau da muke tare. Ni kuna tare da Hafiz Bello. Kannywood ta fito da Kannywood um, Box Office. Mm. Ba mu labari. eh shi kanewood box office abin da da shi ne mun fito da shi yanda ake shi ne ke san normally duk duniya za ki ga film a cinema ake yin sa ba a CD CD ba ake rarraba fina-finan to shi ne sai maza kin san da ah, fina-finan Kannywood da sun sa a cinema ake nuna su daga bayan da kuma an rufe cinema din nan da kuma aka fashe ah. aka ake yin kuran a DVD to yanzu kuma tunda yanzu kuma eh, za ki ga kaso film ta mutu kuma ya koma kan waya everything ga zaki saka to shi ke tunda akwai gidajen kallo wajen dubu ɗaya a Kano. Dubu ɗaya. Eh to me yasa ba za a koma kan wannan gidajen kallon ba a dinga kai musu fina-finai su shine muka yi wata projector aka yi ta muke bayan ita kwambiya eh, projector din sai mun kai fina-finai to yanzu da last sallah mun zo mun trial. Yaushe aka fara? Da sallah karama amma mun yi shi a matsayin trial ne. Eh. To dai yanzu mun ga matsalolin mun ga abubuwan namu to insha Allah nan da cikin karshen September in eh, October za mu dawo full option za a ci da harkokin business gaba ɗayan Allah ya kamar ya zama kamar doka ba za a fitar da film haka a sayar ba sai an saka eh ake san ba kai ne mai film din mutum ba in mutum ya kama film sai a yi in mutum bai kuma bai kama sai jiri abin da ya mada da film ɗinsa to wani tsari uh, um, kuka bi ne tsakanin ku waɗanda kuka fito da Kannywood um, box um, hmm. office da su masu fina eh tsari ne ake na percentage shi mai gidan kallo gaban da bashi shi mai eh, film gaban da bashi mu masu kamar masu box workshops mu ga ban zan bayar me yasa hankalin ku rufe fara to da haka da haka rule yake da duniya amma an daina ai alai eh, to sai muka ce bara da shi ne kaso ta mutu ba wata ba wanda dalili da yasa ku fara hakan eh mutuwar kasuwa ne mutuwar kasuwa eh. kuna tunanin hakan zai dada kasuwar zai dada kasuwar in Allah ya kawo yanzu daga karamar sallah zuwa yanzu ku hasashi wata matsala da ka iya tasowa ba a yayin eh jama'a mun za muka dan daga sau da ruwa kuma zamu da akwai dan dan problem da muke shi mu tsakanin mu to duk shi muke sorting out sai a sai a daura gaba da da ko dan matsaloli ne da muka dan tsakanin wa da muka dan gani wanda za a gyara su kin san zaka fara baka ce ka fara shi direct ba sai ka ka gan shi kadan kadan to duk mun ga mun matsalolin mun duk mun ga za a yi solving wani issue na matsalolin misali waɗanne irin matsaloli yanzu yanzu ala misali matsaloli shine yanzu ka ko gidan kallo da yake cin mutum 500 Da ko gidan kallo da yake cin mutum ɗari to ai ba za ka ba mai mutum ɗari biyar da mutum ɗari lokaci guda ba dole ka tafi mai ɗari biyar to kin gani irin wannan abubuwan wajen raba ka ce percentage kaso ko mm. wajen raba kasan mm. misali mai mm. ce sinima eh, da ke ce mutum ɗari biyar da mutum ɗari um, uh, kasan iri ɗaya zai kasance eh, kasan iri ɗaya amma kuɗin ne ba iri ɗaya ba nan za a samu duwara dubu goma kin nan a samu naira dubu ya danganta da yawan adadin eh, mutane yawa to amma in za ka ba wa mai gidan kallo 500 mm. fas ka fara bashi sannan suka zo ka ba mai gidan kallo 100 ba mm. ka hada su a lokaci guda ba kin ga wannan matsaloli ne magagagaga ne to a misali ana da matsaloli masu satar fasaha mm. shin kun yi tunanin idan aka fito da wannan satar fasaha ba a ba su damar yin ita wannan projector yin ta maka yi ita projector yi da mai memory ce in aka yi in ka kafi in ka zamu sai mai mai shi akan wani memory card sai mu sa shi to muka sa in ka cire memory card ko da an baka ba in zaka je play wani memory card an yi kamar kodin din eh, sa kodin yawa to kin yana muka kiyar masu fasa ba ba su yawa a wannan da lokacin ba a ku samu wannan ba a samu wannan matsala ba da fatan dai za a fara wannan shiri a sa'a baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya